إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a da biyu ga watan Sha'aban. bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da da da hudu 1438 wanda ya daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad صالح الأثيمين رحمه ta'ala rahmatan رحمة واسعة za mu tashi a wannan karatu shine majalisi na 46 a wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da mana yake cewa al misalu misali na uku daga cikin misalan wa'ansu hadisai da ake samu wa'ansu daga cikin akidoji gurbatattu suke amfani da shi suke yada shubuha a cikin mutane akan siffan Allah ko sunan Allah ko kamanta ubangiji da wani siffan da bai dace ba wanda kuma ya yawaita a cikin mutane to malam yana buga misali da wa'annan yana warware shubuhar da ake yadawa to misali na uku a ciki shine inni ajidu nafasar rahman min qibalil yaman cewa akwai hadisi ingantacce cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ajidu lallai ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin nafasar rahman wato kwaranyewa da Allah yake yi wa bayinsa idan sun shiga wani hali na kunci ko na damuwa min qibalil yaman daga bangaren yaman to kalman nafasa su ahli ta'til sai suka fassara shi da wata ma'ana da ba shi kalmar ta kunsa ba saboda su sun ce wai Allah yana numfashi kuma numfashin Allah yana tahowa ne daga yaman haka suka fassara hadisin to shine malam ya kawo wannan hadisi dan ya warware wannan bayanin da suke yadawa a cikin al'umma cewa nafasa anan ba yana nufin numfashi bane shine malam yace wal jawabu anna hadha al hadith rawahu al imam ahmad jawabi akan wannan shubha shine wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito sa fil musnad a cikin musnadinsa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala daga hadisi na abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya rawaito ya ce ala innal imana yamanun wal hikmata yamaniyatun wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil yaman sai ya fara da harfu tanbihin ga al'ummansa yana jawo hankali saboda idan aka jawo hankali mai sauraro ya fi kawo tunaninsa da hankalinsa a waje ɗaya a lokacin da aka ja hankalinsa wannan yana daga cikin fasaha na iya magana tashwiqan ne ana faɗaitar da shi saboda ya ji me yayi kwaɗayin ya san me za a faɗi masa sai manzo ce ala ku saura. innal imana yamanun lallai imani akwai ta a ɓangaren yaman wal hikmata hikima yamaniyatun akwai ta a ɓangaren yaman wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil yaman ina jin kwaranyewa na damuwa ta al'ummata zai bullo ne daga ɓangaren yaman wannan hadithi hadisi ne ingantacce Imamul bukhari da Muslim sun rawaito sa duk da Imam'u Ahmad a nan? malam ya ce ya rawaito wannan ruwayar da muka ji imamu bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa haka Imam'u Muslim a cikin sahihinsa Sa'an nan kuma Imam'u Tabarani ya fitar da shi a cikin ausat kamar yadda ya zo a cikin takhriju a hadisul kashaf na imamu zailai a mujalladi na biyu na hudu hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da biyu haka ya zo a cikin musnad shamiyin mujalladi na biyu namban hadisi na dubu ɗaya da tamanin da uku dukkansu sun rawaito shi ne daga huraiz ibn Uthman shi kuma an shubaib abirau, an abi hurairata radiyallahu anhu wannan ruwayar da ya zo a tabarani da kuma تخريج kashaf na نزيلئي da kuma musnadin shamiyin kamar yadda suka jingina shi shima zuwa ga abu huraira imamu nasiruddin albani ya yi bayanin hadithin a cikin silsilatul ahadith da'ifa haka kuma Imam ibn hibban ya yi sa daga cikin malaman abu dawud kamar yadda ya zo a cikin ruwayar to wannan hadithi hadithi ne ingantacce amma ma'anar da hadisin ya kunsa shi ne Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganar al'ummansa abin da ya damu al'ummansa daga ɓangaren Yaman za a faranye ta ne lokacin da manzan Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam laraba sai suka kafarci wa'ansu daga ciki akwai wa'anda suke da'awar annabtaka irin su aswadul ansi irin su musailamatul kazzab irin su tulaiha irin su sajaha duk sun yi da'awar annabtaka to sayyidina abubakrin shine wanda Allah yayi amfani da shi aka samu sojoji da suka tsayu daga ɓangaren sahabbai aka yaƙi waɗannan mutanen suka dawo kan musulunci sojojin da suka ƙarfafa wa sojojin musulunci daga yaman suka zo har Allah ya bada nasara su ne wanda Allah ya yi maganansu yake cewa kul auna ila ƙaunin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum a yuslimun ka gaya musu ya Muhammad Allah ke gaya wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam satud'auna ila qaumin nan gaba ku al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a kira ku akan wa'ansu mutane uli ba'sin shadidin masu tsananin karfi a wajen yaki sune banu hanifa waɗanda suka yi imani da musailama suka yadda da musailama kuma suka yadda da sajaha saboda ya yi mata wayo ya aure ta ita annabi ya ce mace da take cewa sai mata wayo saboda tana da gwarazan sojoji sai mata wayo sai hada kaga tun da ya aure ta dole sojojinta sun zama me sojojinsa to shine Allah ke cewa za a kira ku ku yaki wa'annan mutanen su ne Allah ce uli basin shadidin masu tsananin karfi tuqatilunahum aw yuslimun ku yaƙe su ko ku kuma su bi ma'ana wannan abin da suke kai su bari to daga ɓangaren yaman Allah ya ba sojojin musulmi ƙarfin yaƙi har aka ci nasara a wajen yaƙi har aka kashe musailamatul kazzab wanda wahshi shine ya kashe musailamatul kazzab kuma wahshi shine ya kashe hamza to kuma shi zo ya kashe musailamatul kazzab to kaga shine magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani ana samun ta daga yanki na Yaman bi ma'ana wanda za su karfafawa al'ummata a wajen yaki su taimaka a karya waɗanda suke da'awar annabtaka da waɗanda suka yi ridda daga yaman ne za su samu wannan ƙarfin na sojoji na musulunci da za a samu a tsayu a yaƙi wa'annan mutanen wanda kuma a zamanin sayyidina bakar aka yi wannan saboda shi ya yi wata shekara biyu ne da wata shida akan wato kalifancinsa saboda daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girme shi da shekara biyu da wata shida kuma ya mutu a shekara 63 shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi ma sayyidina bakkar yana cika shekara biyan nan da wata shida shi ma sai Allah ya karɓi sa kaga yayi daidai da sa abokinsa sa sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar shi ma manzon Allah ya girme shi da shekara goma sha uku sayyidina Abubakar kuma ya girme shi da shekara goma sha ɗaya to kaga manzo Allah ya rasu da shekara a shekara ta goma bayan hijira sayyidina Umar shi kuma ya mutu shahidi shekara ta 23 kaga kaga idan aka hada sha uku da wannan kaga ya cika nawa 63 shi ma sayyidina Umar ya mutu a shekara 63 sai da na ali kuwa manzan Allah ya girme shi da shekara talatin sai na bakar ya ba shi shekara ashirin da takwas sai da na umar ya ba shi shekara goma sha takwas zuwa sha tara shi ma sai ya rasu kaga manzan Allah ya rasu shekara ta goma shi kuma sai ya rasu aka kashe shi a shahidi a shekara ta arba'in ya cika nawa kenan talatin din nan da manzan Allah ya ba shi kaga ya mai ta shi ma ya mutu a 63 sai na Uthman ne kadai ya dade a duniya a kansu saboda ya yi shekara 82 zuwa da uku kafin ya bar duniya amma dukkansu a shekara 63 suka bar duniya muhallin shahid a ciki shine kaga manzon Allah yayi bayani wannan hadisin yana daga cikin alamun min a'lamin nubuwa alama daga cikin alaman an alamomin annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya faɗa abu kuma gashi ya ne ya tabbata gashi Allah ya faɗa abun kuma gashi ya faru amma ba idan wa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ne a idan wa sahabbai sun gani Allah ya ba su labari amma kuma gashi sun gani ina fata an gane kaga manzon Allah bai gani ba amma kuma gashi su sahabbai sun ga wannan aikin a aikace bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malam yace qala wannan hadisi fi majma'i zawaid ya zo ibn hajar al-haythami a cikin littafinsa majma'u zawaid asalin sunansa Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Haythami al-Misri mutumin misran ash-shafi'i kuma ba shafi'i ne saboda imamu shafi'i a misra ya mutu ina fata an gane a ba shafi'i ne a misra ya mutu akwai abokin karininsa kuma malamin sa bin sa'ad shi ma a misra yake imam shafi'i ya mutu ne a garin Misira, shi ibn hajar al-haythami ya rasu a shekara ta 807 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda yake da littafin majma'u zawaid wannan majma'u zawaid mujalladi guda 23 ne majma'u zawaid mujalladi 23 ne to ibn hajar al-haythami ka san akwai ibn hajar ko al-asqalani to wannan al ina fata an gani, sai ya ce rijaluhu rijalus sahih jerin gwanan mazajen wannan hadithi wanda imamu ibn hajar al ya kawo su a cikin majma'u ya ce, jerin gwanan mazajen jerin gwano ne wanda suke ingantattu a gaira shubaib wa huwa thiqatun yace banda shubaib shi thiqa ne yana daga cikin malaman wato imamu abu daud wa qad rawa al-bukhari nahwahu malan yace imamu al-bukhari ya rawaito wannan mun yi tsallake ko قلت ما لا يجي سينتي وكذا قال في التقريب هكا يفدي أتكين التقريب an shubai daga Shubai thiqatun min ath-thalitha wato thiqa ne yana daga cikin marhala ta uku daga cikin al-jarh wa ta'dil wa qad rawa al-bukhari nahwahu yace imam al-bukhari ya rawaito kwatankwacin wannan hadisin da wannan ruwayar a cikin littafinsa at-tarikhul kabir wannan littafin at kabir littafi ne akan tarihi mujalladi takwas ne ina fata an gane littafi ne akan tarihi idan kana so ka san makircin da ibnu ummi sauda abdullahi bin saba'a ya dana wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har yau guban na gudana to ka karanta wannan littafin na tarihul kabir na imamu al-bukhari za ka ga inda wannan bayahudan ya ɗana bom ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na guba wanda fitinansa har yau muna cikinta tun wannan lokacin tun zamanin sayyidina Uthman shine dalilin da yasa aka kashe sayyidina Uthman duk duniya ba a san da tsarin protest ba wannan mutumin ne ya tsaro ta shine ya tsara wa al'umma yace in dai kana so ka samu kan mutane to ka yi suka ga shugabanni mutane za su karkata zuwa gare ka kuma in ka tashi suka kada ka nuna kana sukan su ne kai tsaye ka nuna kana umarni ne da kyakkyawa kana hani akan mummuna mutane za su bi ka wannan mutumin shine ya dana wannan bom ɗin. imam al-bukhari ya tona mai asiri yi bayanin sa haka imam ibn asir a cikin kamil shi ma ya kawo wannan kissan wannan mutumin haka imam ibn Kadir a cikin Albidaya wani haya ya kawo kissan wannan mutumin yanda ya ɗana wa al'umman manzan Allah bom aka kashe sayyidina Usman, ya kara ɗana bom aka kashe sayyidina Ali bal ya ɗana bom ya ce sayyidina ali allah ne ma ali mutane suka fara allantar da shi ya kira su ya ce su tuba suka ki sai ya ce to ya sa aka haɗa wuta ya ce duk wanda ya ƙara kiran shi da sunan Allah a jefa shi wannan wutar ana yin wannan sai ce ba na gaya muku shi Allah ba ne kuna tantama gashi ya ƙara nuna allantakansa ke kona wani da wuta in ba Allah ba to ai gashi ya kara nuna muku allantansa shine alawiyun ya ɗaga alawiyun su ne daga cikin ɗan shi'a da suke fifita ali bin abi talib akan kowa daga ciki ya ce ma ai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai bar mutu sai na ali ya zama shugaba sai na bakar suka ki shi ya dana wannan bom din wanda har yau ana fesa wannan me gubar a cikin al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin shi ya dana wannan ina fata an gane to littafi ne mai mahimmanci ɗalibin ilimi yana bukatan wannan littafi ya mallake shi a mujallaji guda takwas ne wani waje wani yana zuwa a bakwai saboda haka ba kuma tsada sosai yake da shi ba baya wuce dubu takwas zuwa tara kana siyan hulan dubu takwas ko to saboda haka za ka iya sayan littafin nawa dubu takwas kana siyan takalmin dubu takwas yadin dubu takwas a maka ɗinkin dubu za to wannan littafi yana da mahimmanci ɗalibin ilimi yana buƙatar siyan littafin dole in kana ɗalibta sai ka rage ciki ka siya littafi saboda shine makamin aikinka amma in ba ka siyan littafi to duk ko da ka kai marhalar da za ka samu ilimin rashin wannan littafin zai hana ka samun wa'annan ilimin saboda kana buƙatar bincike da za ka yi don ka san yadda za ka fitar da wasu karatu da ilimi a ciki ya zauna a kwakwalwarka to baka da shi to bayan da za ka yi da shi ina fata an gane to wannan littafin yana da mahimmanci ya zo a cikin majalladi na hudu shafi na saba'in zuwa saba'in da ɗaya ya zo a hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in haka imamul bazzar a cikin musanadinsa majalladi na tara hadisi na namba ta dubu uku da biyu. haka alfasawi ya kawo shi a cikin alma'rifatu wa tarih mujalladin farko shafi na 336 zuwa 337 haka imamu ibn abi asim ya fitar da shi a cikin littafinsa addiyat shafi na arba'in da uku haka imamul baihaqi a cikin littafinsa al-asma'u was sifat mujalladi na biyu hadisi namba ta ɗari tara da sittin da takwas wannan hadisi kamar yadda malam ya kawo cewa imamul bukhari ya kawo su a cikin wannan littafi sai malam ya ce wa hadal hadith ala zahirihi wannan hadisin a bisa zahirin yanda yake والنفس ismu اسم malam ya ce a cikinsa akwai suna na masdari me masdarin sa nafasa yunaffisu tanfisan abinda ake kira da nafasa shine ya kwaranye ina fata an gane akwai hadisin da yazo da wannan kalma hadisin bukhari da muslim ya ce man naffasa an mu'minin kurbatun min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatun min kurabil akhira duk wanda ya kwaranye wa mumini bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to shi ma Allah zai kwaranye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya da lahira wani mutum na cikin talauci yana fama da gidan haya kawai sai ka lallabo sai ka siya gida sai ka bashi ki ka ce gashi an baka gida kaga ka kwaranye mai ne damuwa ko bakin ciki daga cikin bakin cikin ne duniya to kai naka wanda Allah zai maka da na duniyar da na lahira wani ne yana fama yaransa an koro sa daga makaranta bayi da kuɗin da zai biya kuɗin makaranta ka lallabo ka biya musu kuɗin makaranta ka biya mai kuɗin haya ka biya mai kuɗin abinci ka siyan mai abinci ka ajiye mai abincin da zai ci na shekara a gidansa ya fashe da kuka saboda farin ciki to yadda ka kwaranye mai wannan bakin cikin kai ma haka Allah zai kwaranye maka bakin cikin duniya da lafiya. ina fata an gane waye faɗi wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to haka kaga wannan kalmar nafasa su kuma sai suka fassara shi akan numfashi kaga akwai bambanci a kwarin yewa mutum damuwa ko da kuma a ce numfashi kaga su sai suka ce wai numfashin Allah yana fitowa ne daga Yaman kaga yanzu sun siffanta Allah domin mummunan me siffan da ba shi manzon Allah ke nufi ba to shine malam yace mithla kamar a ce farraja yufarriju tafrijan wa farjan farraja ya kwaranye yufarriju yana kwaranyewa tafrijan ya kwaranye ina fata an gane farjan kwaranyewa amince matsalan kaga ma'anar nafasa kenan malin yace hakaza qala ahalin lugha wannan maganar da kake ji haka malaman lugha na harshen larabci suka fassara shi kamafin nihaya kamar yadda ya zo a cikin annihaya na ibnu azir ibnu azir ana kiransa abu sa'adat المبارك بن bin Muhammad bin بن عبد الكريم يا رسول شكرا تقري شدا دشدا مالم سي ابن تيمية to ibn asir yana da littafi annihaya nihaya fi gharib al-hadith wannan littafin duk wata kalma na hadisi da baka santa ba in kana neman ma'anarta a ilimin hadisi yanda malaman hadisi suka fassara ta in ka koma wannan littafin zai kawo maka ita a madinta zai ce maka wannan kalmar ta zo madinta zai kawo maka ma'anarta a wajen malaman hadisi sannan sai ka maka hadisan duniya da suka zo don malaman hadisi ne kuma wato hafizi ne a ilimin hadisi duk hadisan da suka zo da wannan kalman zai kawo maka ita kuma inda za ta zo da wata ma'anan da ba shi ya zo a wannan hadisin ba zai kawo maka ita kuma zai ce a amma a wannan hadisin ma'ananta kaza a wancan hadisin ta zo amma ma'ananta kaza duk zai kawo maka su to kaga kuskuren ɗalibin ilimi idan ya karanta wani hadisi ya ga wata kalmar da bai sani ba sai ce bari ya koma mu jamal wasit mu jamal wasit kalma ce ta larabci kawai wannan kuma an nihaya fi garib alhadith an fassara maka ma'anonin hadisi a yadda manzo Allah ya fassara ta kaga ashe wannan kake bukata ba wancan ba ko ina ba ta an gane saboda kalmomin larabci yana zuwa ta bangare uku ko hudu akwai lugatan harshen larabci akwai urfan al'adan larabawa sannan akwai shar'an harshen shari'a to a hadisin manzo Allah wani lokaci kalman za ta zo da ma'anar harshen larabci kaga zai fassara maka ita wannan wani lokaci zai zo da ma'anar al'adar larabawa sai fassara maka ce maka ga dalili sannan wani lokaci kalma za ta zo da ma'anar shari'a harshen shari'a sai fassara maka ce wannan a wannan kalmar ba ta zo bane da ma'anar larabci ta zo ne da ma'ana na shari'a sai ka maka wani dalili da ke fito da ma'anar fili kaga ɗalibin ilimi yana bukatar me makami kenan ko ina fata an gane idan kana so ka zama malami ka zama ɗalibin ilimi mai hazaka irin wa'annan littattafan sai ka mallake su saboda shine zai haɓaka iliminka ya sa fahimtar ka ya zo daidai bai saba wa na malamai magabata ba sai ka ji kana magana kai ka ce kamar wannan malamin ne ke magana saboda ka yi bincike akan asalin maganan malaman ba wai ka dogara bane da sanin larabcinka ina fata an gane to ɗalibin ilimi yana buƙatar wannan littafi imamun zahabi ya yi tarjamansa a cikin siyar alamin nubala mujalladi na 21 shafi na 488 zuwa 491 ya yi bayani a kan waye ibn asir sai wal qamus akwai littafi al qamus al muhit wannan alkamusul muhit shi kuma littafi ne na fairuz malami ne daga cikin malaman wato harshen larabci da ake kiransa fairuzul abadi shi kuwa abu tahir muhammad bin yaqub bin muhammad muhiddin ya rasu shekara ta eh, bakwai. na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina yana da littafi qamusul muhit na harshen larabci kamusi ne kamar dictionary na larabci shi kuma kamusul muhit dinnan mujallaji guda bakwai ne kuma shi ma ba tsada yake da shi sosai ba sannan wa maqayisul lugha ya zo a cikin maqayisul lugha na imamu abil husayn ahmad bin faris bin zakariya arrazi wanda imamu al-zahabi ya yi tarjamansa a cikin littafinsa siyar alamin nubala mujalladi na sha bakwai shafi na ɗari da uku zuwa ɗari da shida to shi yana daga cikin manya-manyan littattafai na lura amma shi yana da yawa gaskiya mujalladi ashirin da uku mujalladi 23 ne yana zuwa ya danganci yanayin bugun yana zuwa a mujalladi 20 yana zuwa 23 a yanayin bugun da kuma maktabar da ta buga qala fi maqayis al-lugha an-nafasu sai ce numfashi ba numfashi ake nufi da annafasu ba ana nufin kwaranyewa na damuwa shine kullu shay'in yufarraju bihi an makrubin wanda ake kwaranye wa wanda ya shiga cikin wani bakin ciki shine ake kira annafas kwaranyewa duk abin da za a kwaranye wa mutumin da ya shiga wani bakin ciki shine ake nufi da wannan kalmar sai ce fa yakunu ma'anar hadith sai ce to ma'anar hadisin sai a fito maka da shi fili shine anna tanfisallahi ta'ala anil mu'minina yakunu min ahli al-yaman kwaranyewa na bakin cikin da Allah maɗaukaki zai yi wa mu'minai zai taho ne daga mutanen yaman an fahimci maganar hadisi? yanzu malam ya ɗaukan maka hadisin yana fitar maka da shi ne ɗaya bayan ɗaya don ya warware maka wancan shubhar qala shaykhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce wa ha'ula'i humul ladina qatalu ahalin ridda wa'annan mutanen yan yaman su ne wanda suka yaƙi wa'anda suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa fatahul amsa kuma su suka buɗe garurruka bayan haka aka ta yaƙi ana ta samun nasara fa bihim naffasa rahmanu anil mu'minina al-qurbat da su Allah mai rahama ya yi wa mu'minai bakin cikin abin da suka samu kansa a ciki shine riddan da aka yi ko a duk mutum mai imani zai yi ne bakin ciki an ce mutane sun ta ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan mutanen Yaman Allah ya yi amfani ya kwaranye wa al'umman manzan Allah bakin cikin da suka shiga na cewa an samu an su sun yi ridda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayani ya zo a cikin majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da da casa'in takwas. to kaga malam ya gama warware wannan shubha da ake yadawa akan wannan hadisi kenan hadisin nan ba yana nufin Allah na numfashi bane ko kuma numfashinsa yana zuwa daga Yaman bane abin da yake nufi Allah zai wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakin cikin da za su shiga ciki a gaba manzan Allah ya bada labari ko a gaba daga ɓangaren yaman za su samu nasara kuma hakan ya faru su ne suka karfafa wa sojoji aka yaƙi wa'anda suka yi ridda wa'an suka tuba sa'annan wa'ansu kuma aka kashe su suka kuma dawo addinin musulunci ya ci gaba da tafiya aka koma ana bada jiziya da kuma zakka kamar yadda ake badawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu matsala ba ina fata an gane sai na hudu malam yake cewa al rabi' misali na hudu qauluhu ta'ala fadan Allah madaukaki da yake cewa thumma stawa ila samai sa'annan ubangiji ya daukaka zuwa ga sama to kalman istiwa'i ya samu fassara da dama a wajen 'yan bid'a na farko mu'attila su ne daga cikin wato mu'tazila sai suka fassara kalman istiwa'i da ma'anar istaula wai ma'anar istaula shine ya mamaye sai suka ce wai Allah ya mamaye sama to idan aka ce Allah ya mamaye sama a ma'anar wannan kalmar ya nuna da akwai wanda ya fi karfin Allah haka ne tunda an ce mamayewa kenan da ba naka bane ko sai ka zo ka fi karfin wannan sai ka kwace sai ka mamaye wannan me yasa suka fassara kalman istiwa'i da istaula kalman wani ba nasari wani krista amma ba larabi yana daga cikin malaman harshen larabci da ake ji da su a bangaren larabci da ake kiransa akhfal shi wannan mutumin akhfal ne a bangaren balaga rhetorics kenan bangaren balaga na larabci ana ji da shi to amma fa ba musulmi bane krista ne to yayi wani baiki waƙe sai ce qad istawa bishrun ala al-iraq min ghairi harbin wala damin muhraqi wai wani mutumi da ake kira bishir ya mamaye garin iraq ba tare da yaƙi ba ba tare da an zubar da jini ba shine faɗi wannan kalmar to wa'annan mu'attila mu'tazila sai suka ɗauki kalman istiwa'i sai suka ce to ai abinda Allah ke nufi da istiwa'i istaula ne tun daga ga akhtal ya faɗi kalma a harshen larabci ta ɗauki ma'anar mamayewa shine kalman istiwa'i shine kalman da yace kad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi wai bishr ya mamaye iraq ba tare da zubar da jini ba kuma ba tare da yaki ba sai suka ce to kenan kalman da Allah yake cewa summa stawa ila sama'i ai abinda Allah ke nufi sa'an nan Allah ya mamaye sama kenan to shine ibnu taymiya yake musu raddi a cikin lamiyarsa yake cewa qubuhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu a wata riwaya qubuhan liman nabadha alkitaba wara'ahu wa idha ya yaqulu ƙalal aftalu. yace tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa in zai kafa hujja a wajen fassara qur'ani wai sai ce akhtal ya ce kaza wannan kuma aftal ɗin duk kowa ya san shi ba nasari ne kristani to ta yaya za ka ɗauki maganan wanda bai ya ce Allah uku ne ka fassara ƙur'ani da shi zai yi ka ba zai yi ba to wannan ita ce shi da ta shige su to shi ne malam ya kawo kalman a nan? to shi ne malam yake so ya ba da jawabi a kai? sai ya ce wal jawabu amsa akan wannan maganan shine an na ali sunna fi tafsiriha qawlaini ahli sunna a wajen fassar kalman istiwa'i sun ɗauki magana guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganunsu guda biyu annaha bi ma'ana irtafa'a ila sama'i wa huwa allazi rajjahahu ibn jarir yace ma'ana ta farko shine Allah ya ɗaukaka irtafa'a ay ya ɗaukaka ila sama'i zuwa sama wa huwa allazi rajjahahu ibn jarir at-tabari imamu ibn jarir tabari shekul mufassirin a cikin jami'ul bayan ya zo da cewa ma'anar kalman istiwa'i ai sa'an nan Allah ya ɗaukaka qala fi tafsirihi imamu ibn jarir ya faɗi a cikin tafsirinsa ba'ada an zakara al-khilaf bayan ya ambaci sabanin da malaman tafsiri suka yi akan wannan kalmar wa aulal ma'ani sai ya ce ma'anar da tafi dacewa tafi cancanta a fassara bi qaulin lahi jalla sana'uhu da faɗin Allah wanda yabansa ya girmama thumma stawa ila samai hunna sab'a samawatin sa'annan Allah ya ɗaukaka zuwa ga sama ya daidaita su sammai guda bakwai ala alaihinna ai Allah ya ɗaukaka akan samman nan guda bakwai wartafa'a kuma ya ɗaukaka fadabbarahunna bi qudratihi sai Allah ya juya samman nan guda bakwai da ikonsa ya juya su ya karfafa su suka zama sammai guda bakwai wa khalaqahunna sab'a samawatin Allah ya halice su sammai guda bakwai wannan shine maganar da imamu ibnu jarir tabari ya faɗi wa zakarahu al-baghawi imam al-baghawi a cikin tafsirinsa ma'alimut tanzil shine wanda ya fi shahara da tafsirul baghawi mujalladi guda biyar ne shi ma malami ne daga cikin malaman hadisi kuma yana daga cikin malaman sunna wanda ake kafa hujja da tafsirinsa a bangaren alis sunna wanda ba sa tawili ba sa canza ma'anar maganar Allah zuwa ga wani ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba sai ya ce a cikin tafsirinsa ya ambaci qaulu Buna Abbasin, maganar Abdullahi dan Abbas wa aktaru mufassiri as-salaf da kuma mafi yawan malaman magabata da suka fassara wannan ayar, wa ta tamassukan bi zahiri lafzi istawa hakan ya faru ne da ruko da zahirin kalmar istawa wa tafwidan li ilmi kaifiyati hadha al-irtifa ila Allah azza wa jal da kuma mika al'amari na ilimin yaya daukakar ubangiji yake a wannan ayar yanda yayi magana ya ɗaukaka zuwa ga sammai ɗinnan guda bakwai kamar yadda ya zo a cikin ayar sai kawo wannan maganar wannan shine ma'ana ta farko da aka fassara istiwa shine ai irtafa'a wa ala ya daukaka a saman bayinsa qaulu thani magana ta biyu akan fassaran istiwa'i shine annal istiwa'a huna bi ma'ana al qasdut tam nufi cikakke shine al tam Allah ya yi nufi nufi cikakkiyar nufi wa ila hadha alqawl a wannan ma'anar ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة حتى إمام ابن كثير يتبي تفسير ونن آية أتكين سورة البقرة إمام ابن كثير كان ممنتع آلي دين لك تكين ألبوا إمام ابن تيمية أم فهمت مثلا سوى ذاك متى تنسى ko ina fata an gane shine wal baghawi fi tafsiri surati fussilat haka imamu al a cikin tafsirin fadan Allah madaukaki na cikin surati eh, fussilat qul atakfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تو ونن تفسير ونن ayar haka imamu ibn kathir ya tafi shine cewa thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun ay thumma qasada ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karaha qalata ataina ta'iina shine sai suka fassara kalman istawa anan bi ma'ana al-qasdu tam Allah yayi nufi cikakken nufi zuwa ga sama ina fata an gane shine malam yace qala ibn kathirin wato imam ibn kafirin ya faɗi ai qasada ila sama Allah yayi nufi zuwa ga sama wal istiwa'u ha huna dummina ma'na al qasd wal iqbal sai yace al istiwa a wannan ayar an kintsata a ciki ma'anarta ai al qasdu nufi wal iqbal da fuskanta li'annahu uddiya bi ila saboda an yi masa wato muta'addi ne bi ila saboda sun ce idan ala ne yana nufin akan al'arshi in ila ne yana nufin kasa da ilas sama tunda ya ce sun mastawa ilas sama'i kaga uddiya bi ila sai suka ce ila anan muta'addi ne istiwa'in nan muta'addi ne bi ila saboda haka yana nufin qasada qasdu tam ila samai saboda huruful jar yanubu ba'daha ba'd bi ma'ana ila anan bi ma'ana ala saboda yana daukan juna ma'anarsu suna daukan juna saboda haka ila bi ma'ana ala ina fata an gane saboda haka wa qala al-baghawi imam al-baghawi sai yace ai amada ila khalqis sama sai Allah ya tsaya da halittan sama saboda ai ya ce wa sama fa qala ya ce lis-sama'i walil ardi Allah ya ce wa sama da kasa ikiya ku zo min bau'an aukarha kuna so ko ba ka so qalata ai sama da ƙasa ina fata an gane sai suka ce ataina fa’i’ina ya Allah ga munan muna zuwa gare ka masu biyayya ni ne Allah ya ba sama da ƙasa ku zo kuna so ko ba kwa so kun zo sai suka ce a'a ya Allah ai za mu zo a cikin biyayya ba sai ka ce mana muna so ko ba masu ba ga munan zuwa ya Allah ina fata an gane to shine sai fassara ma'anar wato istiwayi anan bi ma'ana kasa da Allah ya yi nufin zuwa sama saboda lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya halicci sama da kasa kaga da a haɗe suke kana taratkan da sama da kasa suna haɗe fafataknahuma sai muka raba su ina ta an gane shine Allah ce rafa'a samkaha fasawwaha aka ɗaukaka ginin sama aka daidaita ta aka ɗaukaka ta kenan ko wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha sai Allah ya kwaranyo da wato daranta sai ta zo ta lullube mai duniyar ko sai a duhu sannan kuma Allah ya ƙara keto da haskenta shine wayewan garinta in duhu ya zo haka kuma ko ga wayewan gari zai zo sai fara haske ya fara haskaka sai ka ko ina yayi haske ina fata an gane to shine iqbalul lai wa idbarun nahar kenan shi sa lokacin da imamul bukhari ya kawo a cikin sahihinsa hadisin Bilal ibn Abi Rabaha ya zo a cikin kitabus siyam lokacin da aka zo gab da bude baki lokacin bude baki yayi amma ga rana ga hasken rana amma rana kwallon rana ta faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Bilal in ya Bilal fajdah lana Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin ne a baban halaccin yin buɗe baki da duk abin da ya samu ko baka samu ruwa ba ko baka samu dabino ba zaka iya zaka iya yin buɗe baki da abin da ya sawwaka sai ya zo da shi akan halaccin buɗe baki da wato kwado na alkama kaga idan aka yi burabiskun alkama kaga ai kwado ne ko zaka ci to sai bude sai kafa hujja da wannan saboda manzan Allah matafiya ne suna azumi to kuma an ya da zango sai cewa Bilal tashi ka kwaba mana wannan tsakin alkaman mu yi bude baki da shi sai manzan sai sai Bilal ya ce wa manzan Allah ya manzon Allah ai ga hasken rana har yanzu kaga me yake nufin har yanzu bai kamata ne a sha ruwa ba tunda akwai haske sai mazala ce mai ya bilal idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya fuskanto ta nan rana ya fadi ta nan to lokacin buɗe baki yayi bi ma'ana yanzu dai lokacin ne buɗe baki ne mu ci abinci ba sai ka bata lokaci ka ce wai sai duhu yayi an daina ganin taurari an fara ganin taurari shine za ka yi buɗe baki ba wannan shine muhallin shahid a ciki yana fata an gane sai ce wa hadha alqawl laysa sarfan lil kalami an zahirihi sai malam yace wannan maganar da muka yi ba wai an karkatar da maganar Allah daga zahirinsa bane wa zalika li anna al fi'la malam yace saboda wannan fi'ilin da yace istawa ikturina bi harfin yadullu ala al ghaya an yi muƙaranansa da wani harafi wanda yake nuni akan makura walintiha da kaiwa ƙololuwa fantakala ila ma'ana ila ma'anan yunasibul harf almuktaranu bihi ala tara ila qawlihi ta'ala aynan yashrabu biha ibadullah malan yace fantakala ila معنى sai wannan kalman sai fita zuwa wata ma'ana yunasibul harf wanda yake daidai da harafi almuqtaranu bihi wanda aka jingina shi istiwa'in harafin da aka jingina shi zuwa gare shi shine ila wanda ya daidai da shi ala tara malamin ce to baka gani ba ila qaulihi ta'ala zuwa faɗin Allah da yace aynan yashrabu biha ibadullah idan ruwa ne wanda bayin Allah ke shanta a ina a ina kenan aljanna ina fata an gane haifu kana ma'anaha yarwa biha ibadullah ta yanda ma'anar wannan kalmar a wannan ayar ana nufin ana kosar da su ne daga shan ruwa shine yarwa biha ibadullah Allah yana kosar da bayi daga kishin ruwa saboda yanzu haka a kalmar larabci idan ka sha ruwa ba za ka ce sharibtul ma wa shabatu ba ba za ka ce ba in kai ya faɗi haka sai ba larabi maka dariya wa shabi'tu ko kuma ka ce wa shabi'tu sharibtul ma wa shabi'tu na sha ruwa kuma na koshi a'a gwaranci kai sai dai ka ce sharibtul ma wa rawaitu na sha ruwa na koshi saboda larabci kalma ce larabci harshe ne mai faɗi kowace ma'ana akwai kalman da ya daidai da ita koshi na shan ruwa ya sha daban da koshi na cin abinci a larabci to ake amfani da shi ina fata an gani an fahimci matsalan to shi ne yake cewa to Allah ya yi amfani da wannan kalman cewa za su koshi na shan ruwa li'annal fi'la yashrabu saboda fi'ilin da Allah ya amfani da shi a cikin wannan ayar da yace ainan yashrabu biha ibadullah korama ce na idan ruwa wanda bayan Allah suke sha ikturina bilba sai ce an masa iktir an masa muta'addi ne aka jingina shi da ba'un ba'un kuma harfu jarri ne ko fantakala ila ma'anin yunasibuha sai ma'anan sai ta canza zuwa ga ma'anar da za ta yi daidai da ita wa huwa yarwa shine yana kosarwa na kishi falfi'lu yudammanu ma'ana yunasibu ma'ana alharf almuta'alliq bihi lil yatam alkalam shine malan yace falfi'lu fi'li na wannan kalmar da ta zo a cikin wannan ayar Yuban yudammanu ma'anan yunasibu ma'anar harf ana jingina shi zuwa ga ma'anar da ta yi daidai da harafin almuta'alliqu bihi yace wanda yi aka rataya shi da shi li yalta'ima alkalam saboda magana yayi daidai da ma'anar da Allah yake nufi sai ce to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan ayar to wancan da ake cewa Ali sunna sun canza ma'ana ba canza ma'ana bane an duba yadda magana ta zo ne sai ma'anar ta canza an manci matsalan sabanin wa'ancan da su suka fassara ma'anar da wata ma'anar da ba ma shi Allah ke nufi ba to wannan shine a bayani na ƙarshe a ciki idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan al-mithalul khamis was sadis misali na biyar da na shida a cikin majalisin da za mu tashi akai in Allah ya yarda subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu